gaskiya 24 TV. Dan na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye shiryen mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkan mu da sake sauraro ka wani tashar tamu ta gaskata TV. Labari na Labari na shiri ne mai dogon zango da ake alfahari da shi a duniyar Hausawa da ake haskawa a gidan talabijin na Arewa 24. Bayan shirin Izir So, babu wani shiri mai dogon zango da ya kai shi karbuwa. a yayin da shirin ya yi nisa sai jagorar shirin wato nafisa abdullahi wacce aka fi sani da sumayya a shirin ta bayyana fice wata daga shirin na labari na da kuma dalilin da yasa ta fice inda ta yi rubutu a shafinta na instagram da kuma facebook kamar haka happy new year to all labari na project ne da nake alfahari da shi a duk inda na shiga sera Mobis is also my own company because mun ji wa muna aiki tare. I am very sad to let you all know ba zan ci gaba da aikin labari na ba. Dalili shine rashin samun lokaci na yadda ya kamata. I have my own business to call a company to run and also my own films that I am planning to start shooting very soon. Ba zan ce a jira ni sai na san da na samu lokaci ba. Dole za a ci gaba da fim din labari na ko da ni ko ba ni. Ina ba wa dubban masoya hakuri akan fita ta daga shirin. Alakata da sera Mobi za ta ci gaba da tafiya lafiya babu hayaniya ko cin zarafi Allah kuma ya ba su sa'a wajen kammala sauran shirin wannan shine bayan da ta yi a shafukanta guda biyu facebook da kuma instagram nama a baya mun samu labarin cewa da kirta samu damar fitowa a season 4 wato zango na hudu mutane na cece kuce kan wacce za ta maye gurbin sumayya wato nafisa abdullahi a cikin shirin ta labari na inda mutane da dama ke ganin cewa fatiwasha ita ce za ta maye gurbin nata a watannin bayan nan dai aka samu labarin ficewar ɗaya daga cikin jagoran shirin wato maryam waziri wacce aka fi sani da lela a cikin shirin ta labarina inda ta ji ta aure wani tsohon dan wasan kwallon kafan najeriya mun gode da kallon wannan bidiyo kada ku manta ku danna man subscribe kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu mun gode